mataimakin jagoran kwamitin shugaban kasa kan farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya alhaji tijjani musa tumsa ya ce cikin shirin gwamnatin tarayya mai suna buhari plan da farko ana so a mai da hankali ne sosai ga tsantsan kiwon lafiya musamman a matakin farko na farin farko shine a farfado da asibitoci da kuma abin da ake kira asibitin farko wato primary health care center ya zama na sun zo daidai level din da za su iya taimakawa jama'a wanda kowa zai iya zuwa asibitin nan ya samu ya da likita ko kuma ya samu kayan awu da kuma magani a da wannan a yanzu abin da muka ga zai fi fito da wannan matsalar ta kiwon lafiya shine wanda ake kira outreach wato kaje wajen jama'a wanda ba su da dalilin biyan kudin asibiti su sami wannan kiwon lafiya kyauta sannan kuma su same shi a kofan gida abinda muke ciki kenan a yanzu Tijjani Tumsa ya ce wannan shiri tuni ya nisa mun kewaya jihohin nan guda shida an yi su kuma an tabbatar da cewa wannan ya yi taimako saboda mutum fiye da dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin suka sami agaji ta wannan har zuwa ga operation na ido na jiki da dai sauransu duk an samu an bayar a yanzu yadda nake maka magana an shiga yawo na biyu wanda a yanzu maganar da muke nan ana garin gashuwa daga nan za a je damagun daga nan kuma za a shiga borno sai a shiga adamawa zuwa su taraba da Gombe da Bauchi. Dr. Abubakar Kurfi, kwararren likita ne a Najeriya. Primary healthcare shine mataki da na kusa-kusa da mara lafiya na ɗaya kenan so kusan da kasa da ciwo ya kama ka baka da inda za ka je misali sai ka je sai primary health na biyu kuma shine wanda ya fi kowane sauki wato sauki na farashi dama kuma waɗannan mutane kamar na north east da al'umma ce da waɗannan masifa ta shafa so ba wani abin hannunsu gare su ba so suna neman sauki ta ita kowane hali to samun sauki a wannan matakin lahiya na farko zai taimaka kwarai da gaske hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria